صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin salafiya a wannan dare na juma'a wanda ya daidai da daren 24 ko da uku ga watan zulhijja hijira na da 441 wanda ya daidai da 13 ga watan agust miladiya 2020 wannan shine darasi na 199 cikin wannan littafi mai albarka Kai kaifirul karim rahman fi tafsiri kalamin mannan wallafar الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى muna cikin wannan sura mai albarka suratu nisa'i inda yake tafsirin waɗannan ayoyi da suke bayani game da hukunce-hukuncen rabon gado yusikum Allahu fi auladikum har zuwa tun daga shi aya na goma sha ɗaya zuwa aya ta sha biyu sha uku sha hudu waɗanda suna tattaunawa ne akan matsalolin gado abubuwan da ya shafi tarjaman ayoyin mun karanta su biyu kuma mun yi tarjaman su muna kan bayanin shi malami inda yake sake fito da tafsirin waɗannan ayoyin inda yake cewa a kamul mawari hukunce-hukuncen gado wa bayanin ashabiha da kuma bayanin waɗanda ake ba gado idan wane ya rasu su wane ne ya kamata su ci gadonsa to karatun da muka yi na ƙarshe mun kawo ashabul furud kusan waɗanda dai suke cin gado bangaren maza da mata bangaren maza mutum goma sha biyar ne bangaren mata mutum goma ne waɗanda suke cin gado to sannan yau za mu tashi mun tsaya ƙarshen inda za mu tashi da yake cewa falahun na sulusa ma taraka ƙarshen inda muka tsaya shi ne fa'in kunna nisa an fauƙas na idan mutum ya rasu sai ya zama ‘ya'yan da ya bari mata ne kuma sun wuce biyu to yaya rabon gadonsu zai kasance to a wannan wurin Shaf Muhammad ibn Salih al da yake tafsirin wannan aya a cikin tafsirinsa da aka fi sani da tafsiru ibn Ufaimin yake ta an ka dubi ayan da kyau zaka ga yana cewa fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn ai ba na su sulbin wato idan mutumin da ya rasu ‘ya'yan da ya bari mata ne kuma sun wuce biyu falahunna sulusa mata suna da biyu bisa uku na abinda mahaifinsu ya bari to a wannan gaban kaman bai kawo in mazan sun tsara biyu yaya nasu yake ba haka za a dubi siyakin ayan yanzu tun daga inda yake ta yusi kumun ku fi auladiku lizzakar mislu hazzil unsa yayi fa in kunna nisa'an fawqa kunna su thulutha ma tarak idan mutum ya rasu sai ya zama ya bar ‘ya'ya waɗannan ‘ya'ya mata da ya bari in adadinsu ya wuce biyu to za a tara su ne a kan sulusa wato ɗaya bisa uku na abin da mahaifin nasu ya bari to kaga bai kawo in kuma da ya rasu ‘ya'ya maza sun ɗara biyu nawa bai ka ba a aya sai ibn usaimin yake cewa dalilin haka ya fito mana da fa'idodi ne guda biyu na farko fadzukurul Kullas, lam yuqaddir lahum mirasan fadalla ala annahum asabatun yuwarrisuna bisawiyya wato mutumin da ya rasu ya bar ƴaƴa su matan idan suka taru a kan sulusi waɗannan mazan kuma abin da ake so a nuna sun zanto asu ne wato za su haɗu ne akan daidai wa daida na abin da za a raba musu na dukiyar mahaifin sai zanto ya zanto asaba bil ghairi aw asaba ma'al ghairi kamar yadda za mu zo mu haɗu da matsala ɗin a kai a gaba sai mu yi bayani a kai. to amma a nan ɗin yana cewa fa in kunna nisa'an amma dama akwai assignment a ƙasa da na sallah ya cinye za a yi sharhi kan na yake cewa ai abin da ake nufi banatu sulu ƴaƴa na tsatsu kenan mutumin da ya rasu ya zama ‘ya'yan da ya bari ‘ya'ya ne na tsakonsa wato ‘ya'yan cikinsa au na ta ibin ko kuma ‘ya'yan ɗa jikoki mata kenan abin da yake nufi mutumin da ya rasu ya bar ‘ya'ya da ya haifa ‘ya'ya mata ko kuma ya rasu bai bar ƴaƴa ɗin ba amma akwai ƴaƴan ɗansa mata jikoki mata kenan to dama muna da bayani a baya cewa idan mutum ya rasu ba shi da ƴaƴa ko ɗaya babu wanda yake raye amma akwai jikoki jikokin za su zo su ci gado madadin ƴaƴa to sai ya zama ba shi da ƴaƴa mata kai ba ma shi da ƴaƴa amma yana da jikoki na wani ɗansa da ya haifa ɗan ma ya riga shi rasuwa to kaga dai ƴaƴan nan suna matsayin jikokin suna matsayin ƴaƴa a nan tulusa fa aktar falahunna tulusa ma waɗannan ƴaƴa matan tulusan salasan su uku ne ƴaƴa matan fa aktar ko fiye da uku kaga tun da yake nisa'an sauƙas na tayi matan sun wuce biyu kenan salasan sun kai uku fa aktar ko ma fiye da uku din ko nawa ne falahunna suluka mata to suna da sulukin abinda mahaifin nasu ya bari to anan suluka da za a ba su ba ba ne ɗaya bisa uku za a cire sai su taru a kai wa in kanat wahida amma da ya rasu ya ɗaya mace kawai ya bari ita ƙwaya ɗaya ba wani ɗa ba wasu ƴaƴa ita ɗaya ƙwaya ɗaya ya bari aw binti ibn ko kuma ya bar ƴar ɗansa jika kenan falahan nisfu to anan tana da rabi me yasa za a ba ta rabi za a ba ta rabi ne dan yanzu ita kadai babu wasu rassa ta bangarori da za su ci gari. wa haza wannan hukuncin ijma'un haka ijma'in malamai suka haɗu a kai baqiya ya rage an kalu a ce min aina yustafalu anna lil ibnataini as-sintaini as-sulusaini ba'da al-ijma'i ala zalik fal jawab annahu yustafadu min qawlihi wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu to yake cewa abin da ya rage mana yanzu anan shi ne an yi ƙaru sai a ce min aina faru Ka ina ne za a samu fa'ida An anna lil ibnataini ne lallai 'ya'ya mata guda biyu da ya bari ne za su ci biyu bisa uku na abin da mahaifinsu ya bari ba da ijma'i a zalik bayan kuma an samu ijma'i kan wannan abin da yake nufi yanzu ya nuna idan ƴaƴa matan sun wuce biyu nawa za a ba su za a ba su one over three ɗaya bisa uku na dukiyar su haɗu su raba sai ce to wannan yana nuna fa'idan cewa idan ƴaƴa matan da ya bari guda biyu kaga ba kawai na sai ba wasu wuce biyun ba sai ce to yana nufin za a ba su biyu bisa uku two over three za a ba su sai wani ce to amma wani zai ce to ai wancan an samu ijma'i a kai cewa in sun wuce biyu uku zuwa sama za a ba su ɗaya bisa uku nan kuma guda biyu a ina ne aka ce za a ba su biyu bisa uku ya ce jawabu amsa a nan annahu shine yustafa za ka samu fa'idan ne min kaulihi cikin fadin Allah wa in kanat wahidatan in ita ɗaya ce falahan nisfu tana da rabi yana so ya maka wani calculation ne a nan yadda za ka gane idan ɗaɗan matan sun su ya kai uku daga uku zuwa sama nawa aka ce za a ba su ɗaya bisa uku sai aka ce in ita ɗaya fa nawa za a ba ta rabi to in biyu ba? kaga bai zo a nan ba to in sojo sai a ba su 2 over 3 biyu bisa uku sai ka gane abin in ita ɗaya ce a za ta rabi in su biyu su haɗu akan biyu bisa uku in su uku zuwa sama su haɗu akan ɗaya bisa uku Shi shine lissafi yadda haka za ka samu fa'ida fa zare abin abinda za ka fahimta ƙarƙashin wannan annahu lallai in zadat alal wahida in ta karu akan ɗaya in tuqilal fard farillanta wato kasonta na gado na dole zai tashi anin nisfi daga rabi ba za ta samu rabi ba yanzu nuna in ita ɗaya ce rabi in ita ba ɗaya ba sun kai biyu to rabonta ya taso daga rabi ɗin ya tafi ina ya tafi sulusai biyu bisa uku in su biyu kenan wala san ma ba'dahu illa sulusan to ai babu wani kaso kuma bayan rabi ɗin sai nawa sai biyu bisa uku ran nan ai asamin da muka bayar na ƙarshe shi ne akwai wasu kashe-kashe ko kuma rabe-raben gado misali yanzu kaka mun samu nish, mun samu sulusan akwai rubo akwai sudu to ire-iren waɗannan ɗin guda na wani suna samun ɗin da ka ta tafi a namun sallah wani tashi neman da shi to tun da yanzu bayan rabi akwai wani kason da yake bin bayan rabi ne in ba a solutan biyu bisa uku ba ai babu to in ta wuce ɗaya sun kai su biyu to ba rabin ba za a ba su biyu bisa uku wa aiban kuma har wa yau fa qawluhu fadin Allah da yake le zakari mithlu hazzil unsayayn namiji za a ba shi kasan mata biyu kenan mutumin da ya rasu ya bar ‘ya'ya maza da mata in kowanne kowane namiji in kowace mace cikin ‘ya'ya matan in kowace za ta samu dubu ɗari ɗari to kowane namiji kuma zai samu dubu ɗari biyu shi ne bai zakar mitul hajjul unsaye ne sai ce idza khalaqa ibnan wa bintan idan mutum ya rasu ya bar ɗa namiji da ya mace ‘ya'ya biyu kenan fa innal ibn to lalle ɗan lahu as-sulusan yana da biyu bisa uku to in ya ɗau biyu bisa uku tura nawa ya rage saura ɗaya to wannan ɗayan shine na ita ɗaya ta mace kenan wa qad akhbara Allah kuma hakika Allah ya ba da labari annahu mithlu hazzil unsayayn lalle namijin yana da irin kasan mata guda biyu za a hada a bashi fadalla zalik sai wannan yayi nuni ala anna lil bintaini as lalle idan 'ya'ya matan su biyu ne suna da biyu bisa uku kaga abin da ya nuna ya fitar maka da misali mutumin ya rasu sai bar ɗa namiji da ƴa mace ɗaɗɗaya kenan kaga in an cire ka son iyaye in akwai misali da sauransu an zo kan waɗannan sai a ba namiji za a raba kason gida uku sai ɗabi kashi biyu ita ya macen sai ta ragowar kashi ɗaya to amma idan misali shi ɗa namiji ɗaya aka bari da ‘ya'ya mata guda biyu ya za a raba shi ne yake nufin za a raba shi kashi hudu in an raba kashi hudu shi sai ya ɗauka so biyu ɗan ma matan fa kowace ta ɗauka so ɗaya. ka gane zakarin mutumin hajjin ɗinsa ya yi to yana sake maka da wani fa'ida ne don wuce ne zakar mutumin da hajji ya yi fa'idan da yake so ta nan maka shine a baya kaɗan ya ɗauko mana abin da bai zuwa ayan ba shine in ƴaƴa matan biyu ne za a ba su biyu bisa uku to sai sake maka yadda za ka gane a nan gwari-gwari in ga namiji ga ɗan uwancin mata uban ya rasu ya bari su biyu to in ya ɗauka shi biyu cikin hudun saura biyu ne sai su ɗauka ɗaya kaga sulusaini dai ya tabbata wato idan ƴaƴa mata guda biyu ne sulusaini ne su biyu bisa uku ne وأيضا كما هنوي فإن البنت للي إتدى إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها فأخذها له مع أختها فأخذها له من أختها من باب أولى وأحرى يتي وأيضا كما هروي فإن البنت للي إذا أخذت الثلث idan ta ɗauki ɗaya bisa uku ma'a afiha tare da ɗan uwanta wa huwa azyadu dararan alaiha min ukhtiha wannan shi zai fi ƙara mata zama cutarwa a akan ƴar uwarta mace fa akhdhuha lahu ka ita ɗin ta ɗauki wannan sulusin tare da ɗan uwanta namiji ma'a uktiha tare da ƴan uwarta min babi aula shi ya yafi wa afra shi fi dacewa abin a dunkule ya kawo abin da yake nufi wannan sulufin a yi ɗaya bisa uku ne kaga in aka raba uku misali in shi ya ɗau biyu saura kaso ɗaya wannan kaso ɗayan ita da ƴar uwarta suna kai in ba kam sai a raba hudu kamar da muka faɗa a farko ya ɗau biyu ragowar biyu sai su ɗau ɗaya to sai yake ka maka wani sikihu a nan misali da za a ce wannan kaso da za a raba kaga yaya mata biyu ne sai a ce ta haɗu da ɗan uwanta namijin ita ɗin a fitar mata da sulusinta a cikin nashi za ta fi cutuwa amma da aka ce ita a haɗa ta da yar uwanta a can a musu da nasu to zai fi zama mata daidai shine mafi aula misali da aka bar dukiya idan aka raba dukiya kashi hudu kaga na kashi sai ya zama misali mahaifiyar wance da mahaifiyar ɗayan daban-daban misali mutum ya rasu ne ya bar mata biyu ɗayan ita ta haifi ɗa namiji da kuma ƴa mata ɗaya ɗayan ita ƴarta ɗaya ke mace sai da aka zo sai aka haɗa namijin da ƴa mace aka haɗa gaba ɗaya sai aka ce to a je a kai masa da sulusinta a cikin nashi ita wancan tun da ke ɗaya ce to ke bari a ware miki sulusinki a baki wannan da aka haɗa ta da namijin za ta fi cutuwa don in an je wajen fitar da kasonta to ba lallai ya kai na wanta da tun farko an cire naka dan an zo naka za a cire da dan uwanta to sai an sake da zakar misal hazin unsa yayi komai sai an ninka to kasonta ba zai ke ba to za ta fi cutuwa shi yasa tun farko a haɗa su jinsin mata wuri guda ba batun a ɗakin mu daban kaza kaza ba maganar ɗaki bane ku ba da sai ɗaki da yake da. sai a haɗa su sai a fitar musu da kasansu don an fitar da kasansu ɓangaren kudusin su kaza to kaga za a zo a raba ne bi sauya daidai wa daidadan duk mata ne na wata bai na wata ba kaga ba za a shiga haƙƙin wata ba sannan a nan da Allah maɗaukakin sarki ya magana lizzakar jikulu hasbil unsa yayi namiji za a ba shi kasan mata guda biyu na farko Allah maɗaukakin sarki ne ya ce haka to kaga shi Allah shi ya raba al'amarin gadon nan bai bar abun a fili kowa zai istimbabi ya duba kwarewansa da gogewansa da iyawansa gani yaya zai raba gado ba Allah da kanshi raba kayan dan al'amari ne wanda ana samun rigingimu a ciki Allah shi ya halicce mu yau babu abun da yake yawan kawo rigingimu tsakanin family mafi girma kaman al'amarin gado kaga ya kai gida ɗaya an tafi hukuma gida ɗaya an je gaban alkali an je gaban wani rigingimu sai kan al'amarin gado to shi Allah da ya halicce mu fa ya san me zai faru nan gaba kamar yadda ya san me ya faru baya to ya san rigingimun gaba tun farko sai Allah raba gadon nan bai bar abun a hannun al'umma ko ya ba yadda kuka ga dama ba ga abun a littafinsa sai dai in ba gaskiyan ake so ba amma in dai gaskiyan ake so mutum ya rasa a raba gadon to ga Allah ya raba sai dai a ɗau littafin Allah a ga wani ga kafanka ga yadda Allah ya ce ga kafanka kaga duk abun an cire shi da ba duk. to Allah da ya raba gadon sai sai to namiji kafansa zai zama ninki biyu akan abin da za a ba ta mace to yanzu wannan abu da Allah madaukakin sarki ya bai wa ya mace to kar ka fara tsawa a hankalinka cewa wannan an zalunce ta in kai wannan tunanin to ka akwai matsala domin Allah ne ya yi rabiyan kai kuma ka zo ka to amma ai a hankalce ya kamata a yi daidaita to yanzu kai kana nufin ka fi Allah madaukakin sarki hango hikima ke, to kuma babu wanda ya kai Allah sani hikima da ka tun farko kawai za ka yi imani ne da Allah madaukakin sarki ne ya ce haka da ka wani wanda ya sha boko boko ya tumbata a boko dan boko akida sai ka zo kana ta maganan annabi ko maganan Allah sai ka zina yuno kaza kaza kaza wai zai nuna maka kwarewa eh to amma ka kwa duba kaza kaza da kan an kama ga zai ce a duba function na abu advantage na kaza disadvantage na kaza ko da kai kana mishi magana Allah ne ta eh ustaz wato ku kun fa sai kun dan waye ba ku gane wato yana maka wani yuno da wani turancin shi na hauka to ya Allah zai gama tsari kai ka wani tsarin ka ai babu wani tsari bayan tsarin Allah madaukakin sarki da ka tun farko za ka yi imani ne allah madaukakin sarki shi ya raba kayan shi a haka sannan daga bisani in ka yi imani da wannan to hikimomin da ke karkashin haka sai Allah ya koro maka amma tun farko ka zo da challenge ne akan haka to farko tauhidinka akwai matsala addininka akwai matsala sannan kuma duk hikimomin da yake karkashin haka karyata wanda kwakwalwanka ya yi ba za ka rinci fa'ida da hikimomin da yake cikin haka ba in ba haka ba abubuwa ne a fili dan kafin ka ce me hikiman haka sai ka yi tunani wani addini ne bai wa ɗana ta gado ma kuma in ba musulunci ba kafin zuwan musulunci din ya mata suke zamanin jahiliya da ake cewa period before islam zamanin da aka yi kafin zuwan musulunci ya mata suke an wani ba na kai dalilin saukar da waɗannan ayoyin ba mace in mijinta ya rasu ba ta da gado mace in mahaifinta ya rasu ba ta da gado mazan ake ba su gado a ƴaƴan kuma mazan manya waɗanda sun balaga ba ka balaga kai namiji ma ba ka da kaso mace ba ta da kaso komin girmanta komin shekarunta ita ce uwa amma sai dai 'ya'yanta maza da suka balaga su gado an ba ta da gado in an yi maka ta taya za mu ba da gado ga wacce ba ta zuwa jihadi mu ba da gado ga wanda ba ya zuwa yaki wai yaro ƙarami ba ya zuwa yaki mace ba ta iya zuwa yaƙi maza su suke zuwa yaƙi da haka su za a dau gado a ba amma mace da yara ƙanana me suke yi sai dai a je a yi yaƙi don kwado musu yanci da haka ba su da gado haka aka yi rayuwa kafin zuwa musulunci musulunci ya zo ya ce a'a a riƙa ba ta rabin abin da za a ba ɗa namiji kuma sai ka so sai ka sai an yi zalunci da kuma baka yi magana ba ka ga akwai munafanci cikin al'amarin kenan har yau din za ka iya ganin wasu kafirai sun fito suna nuna rashin yardansu akan wannan gado da Allah madaukakin sarki ya raba suna amfani da maslaha mulkat da wanda sai daga kira shi maslaha mulkat masalihul mulkala maslaha mulkala ba hujja ba sai a musulunci duk da matsala ce khilafiyya amma masalihul mulkala ma ai ta tafi gida gida akwai maslaha mulkat wannan maslaha ce ga dan duk abin da Allah ya tsara sai kai ka zo a hangen kana amma ba ka ganin da za a yi kaza kaza da ta ta a ga yanda Allah ya ce eh eh ai mu ba mu musun da na Allah ba amma dai a dai duba to wannan maslaha ta kawo amma mu ga abin watsarwa da shi da kura ɗaya ba a karɓan wannan maslaha, duk maslahan da zai ci karo da na Allah dan duk abin da Allah ya fa shi ne kawai maslaha amma hankalinka ba zai iya zama maslaha yana cin karo da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ba da haka sai ga mutum ya fito yana nuna wannan abu da ake musulunci ya zalunci mata an ninka abin da za a ba ya mace ai bai kamata ba ai bai kaza an baka taba jin wani ya yi magana ga yadda abin yake a jahiliya ba a ba mace gado wannan kan ba a magana ba wanda zaka taɓa yana magana kuma abin mamaki zaka ji wannan magana kamar da kake ji a bakin ka zaka ji wani musulmi ya zo yana kare wannan motion din an taɓa tada abun a majalisa a matsayin a sa doka da ya mace da ɗa namiji a ta su wajen gado to kaga in ka ɗauki zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci ga yadda suke yi wani za ka iya yin uzuri wata kirkace ba su san tarihi ba ne to in ba a san tarihi ba sai a zo yadda ake rayuwa a yanzu wani addini ne a yau ake ba ya mace gado ko da rabin abin da za a ba da namiji babu addinin a yanzu a haka in ba addinin musulunci ba Eh. eh. kwarar kuwa haka ne kwarar kuwa Wace eh. ɗa mata ta gaji uwa ɗa namiji ya gaji uba na fari to kaga asalin zalunci ba amma kuma ba kunya za a zo ana kawo wannan maganganun ana zuga mata musulmi ya duka ba ko ba taɓa magana su ba magana ta wannan zalunci sai dai namu ne zalunci don ka gane musulunci din ake tagi yanzu da yake dama arewa tun kafin zuwan turawa mulkin mallaka muna da dokokinmu muna da shari'a muna da constitution tun zuwan dan muna da namu shari'o'i da ka ko penal code da aka ta ka tsaro a ƙasan sudan penal code ai dokoki ne wanda da shi ake hukunci a shari'a code namu na arewa kotunan arewa ana aiki ne da penal code dokoki ne na musulunci wanda an je an tsara su a sudan duk da an rarrage wasu abubuwan da suna ganin zai zama barazana ga kafircinsu amma a penal code din gashi yadda ake tsare-tsare da sauransu duk za ka ga al'amura ne wanda ya tafi akan addini amma dama can yankin kudu kuma to asali su ba su da doka dan da ba su da addini ba su da doka a rubuce to zuwan tura musu mallaka da suka ga to dama muna da asalin constitution namu da shari'a din an zo an tarar muna da shi to da suka zo a haɗa ƙasan a wuri guda suka dauna suka ce to mu dama muna da shari'a mu ba sai an kama wani shari'a ba sai suka ce to ana so a haɗa ƙasan ya zama abu ɗaya in kai ka yadda da shari'an ka rigima ya haɗa ka da wanda ba musulmi ba ai shi kuma bai yadda da shari'an ka ba balle a yi muku hukunci da shari'a dan ka su za a yi musu shari'an su a yi muku naku sannan a zo a yi shari'an bai ɗaya kuma wanda zai haɗa ku daga wannan shari'an da suka tarar da shi din suka nemi a canza dai a je a rubuta da suka je aka tsara final code da sauransu ya zama dai da babu dai gara ba daɗi din kawai an ba dan ana so ba su kuma ba su da dokan yanzu dokan da yake mana aiki a nan final code su kuma dokan da yake musu aiki a can cpc eh, criminal procedure code ce dokan na cpc to a cikin dokansu na tsifisin gaba ɗaya in ka ɗau littafin gaba ɗaya mace ba ta da gari a dokan shi nan takardar cpc in ka je bookshop na littattafan turanci za ka samu littattafan ga su nan cpc yadda za ka akwai 1999 constitution akwai littafin penal code akwai littafin cpc wannan cpc din ne dokokin kudu shi ne a kotunan su kuma to a cikin gasar din za ka ɗauka daga farko har ƙarshe babu inda suka sa mace za ta yi ba. akwai lokacin da matan kudu suka gwada tada zanga-zanga a abuja wurin majalisa suna neman su ma a sake amendment na constitution su cpc din a sa su ma su fara samun gari sanatocin saras din suka so ka kema ma masan iskanci ka su sake daga mana murya yanzu haka a zokansu yake babu ba amma wai suna so su nuna kuma wai an zalunci mace don ka gane abin dama wani manufa ne kawai gaskiya ake so a yada amma in ba haka ba musulunci da ya ce a baiwa mace rabin abin da za a ba ɗa namiji saboda ita mace rayuwarta ita kullum rayuwanta ya tafi ne akan mudafun ilaihi ita rayuwanta ba ta tsayu da kanta ta nemi abin da za ta ci ba ne ta zauna ne a nemo a kawo tun daga haihuwanta zuwa nan da za ta bar duniya min mahadi ila lahadi ta zauna a je a kawo kuma ta zauna a je a kawo abinda ya mace za ta ci namiji baya ci ba abinci zalla kaɗai ba daga tufafi da abubuwan da take bukata ya fi yawa akan abin da ɗa namiji yake bukata ya ga ko tufafin 'ya mace ya fi tsada akan ɗa namiji ko kayan sallah za ka yi na ɗa namiji ba shi da tsadin da ya kai na ɗa mace to tun tana gidan iyayenta dole uban ya nema ya yi mata to kuma akwai lokacin da za a aurar da ita rayuwar ya koma hannun mijinta akwai lokacin da kuma ta haifi ƴaƴa sun girma wani uban ma na raye amma za su rage wa uban ɗawainiya mahaifinsu yana yi mata ƴaƴan ma suna yi mata kuma za ka ba mamaki akwai iyayenta suna ƙara tallafo mata akwai ƙannan yayanta suna sake tallafa mata kaga ita kullum a tallafi take sannan in mijin ya rasu ko sun rabu ina dai za ta dawo za ta da gida nan dai ku ci gaba da ɗaukar tsawainiyanta in mahaifinku baya nan wurin wa za ta dawo wurin yayyan in ba yayyan kai ƙaninta kai za ka ruko ta kai za ka nemo ka ba ta ci na dole to a nan don an ce shi namijin na fi na cewa mai wani abin tunani sabida nakan za ta zo ta cinye nakan har da ɗaya suna tare da mijin ma yanzu an raba an ba ta rabin ina kuɗin zai tafi naka ne za ta je ta ci da ƴaƴanta da mijin shi ma ɗan taɓa kuma gobe mijin zai yi mata kishiya sai ta zo wurinka nemin kishiya fa gashi gado na katifa ya ɗan abin nan ya ɗan lote. kushin sai an yi kaza ba za ka ce ba ina gadon ki ba amma kan har yanzu za ka sake yi mata wani lokaci ta zo to kuma kaza kaza complain kaza har yanzu amma kai kuma duk matsi dai ba za ka je ka ce to gidana ya gagara yaya ba za ka ma fara zuwa ba to ka ga rayuwan duk yadda aka baka a dai nafin kuma har yanzu kake karkashin sa dan ba randa za ku rabu da ita sai mutuwa to kaga sai fa Allah yake ne zakari mitul hazil unfaye akwai ko ashe ko wannan hikiman kadai ya kai a jinjina mu alqur'ani da haka yake cewa wa aiban kuma har wa yau fa inna qawluhu ta'ala lalle fadin Allah madaukakin sarki fil ukhtaini dangane da 'yan uwa mata guda biyu fa in kana tasnataini idan sun kasance su biyu ne falahuma as Sani suna da biyu bisa uku mimma tarak cikin abin da mamacin ya rasu ya bari mahaifinsu ya rasu ya bari su ɗaɗa mata su biyu a ba su biyu bisa uku tuko ba kiri na abin da mahaifin ya bari nafsun nafsafin uktaini as yanzu a nan nasi ne ya bayar ƙarara dangane da mata ‘yan uwa wato ya da ƙanwa fa in kana al'uktani asintani ma ya asuzani sulusaini fal'ibnatani ma min da aula wa hara. yake faɗi, za ka kana al idan 'yan uwan nan mata guda biyu suka kasance astintan su biyu ma'aqurubihima tare da nisantan da suke da shi ga mamacin ya zani sulusai za su ɗauki biyu bisa uku cikin abin da marigayin ya bari bal ibnatani ko ɗaya kuma fa ma'aqobi ma tare da kusancinsu su min baji aula wa ahra su suka fi ɗaukaka da cancantar su haka yana sake tabbatar da wani fa'idan can da muka fara karatu a kai ɗin ne fa cewa idan mutum ya rasu idan ‘ya'ya mata guda biyu ne a ba su sulusai ne biyu bisa uku yace so dubi ayan nan mutum ne ya rasu ba su da ‘ya'ya wataƙil ba su da mata ba su da ‘ya'ya a ƙannansa akwai mata biyu waɗannan ƙannansa ko yayyansa mata biyu nawa za a ba su za a ba su biyu bisa uku cikin abin da mamacin ya bari ya ce ka duba da ɗan uwanka guda biyu da ɗayan cikinka guda biyu waɗanne ne suka ka kusanci da kai Ka sun fi kusanci da kai kagan an gwada su wuri guda aka ajiye su a faranti yanzu ‘ya'yanka su suka fi kusa da kai akan waɗannan ‘yan uwanka matan to idan yan uwanka matan nan ba su kai kusancin 'ya'yan nan ba an ce a basu biyu bisa uku cikin abin da ka bari to ina kuma ga in 'ya'yan cikin ka ne kara su ka bari sai a ce ba za a ba su kai biyu bisa uku ba ai su suka fi cancantan ma su biyu bisa uku in dai har waɗancan za su iya sun sulusai ne shi ne abin da yake nufi yake cewa wa qad a'ta an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hakika annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya bayar wa ibnatai sa'adi ƴaƴa mata biyu na sa'adu mun karanta hadisin tun absan baya kafin mu tafi hutun sallah inda sa'ad ya rasu ya bar dukiya kanin sa'ad ya zo kwashi dukiyan bai bar wa matar ko bai bar wa 'ya'yanta mata komai ba sai ta ka kuka wurin annabi ta ce to ya rasu kuma kanin ya kwashi ga 'ya'ya mata biyu ba abin da muke da shi da me zan zo aurar da su shi na annabi ya ce a kira sa aka kira shi shi na annabi ya ce zo da dukiya zo da duke sai annabi ya ɗauki biyu bisa uku na dukiya sai ya bai wa ƴaƴan a su nawa su biyu wannan yana sake tabbatar da cewa idan mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata biyu za a raba dukiyar da ya bari kashi uku a ba su kashi biyu su raba kama fi sahih kamar yadda hadisin nan ya zo cikin sahih bukhari baqiya yanzu abin da ya rage mana shine an yuqalu sai a ce famal fa'idatu fi qawlihi fawqa thnatayn menene fa'ida cikin fadin Allah da yake sama da biyu yace fa in kana tasnatayn fa in kana ta fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn me yasa Allah ce ma ƴaƴa matan in sun wuce biyu saboda wasu malamai suka ce alfa'idatu fi zalik fa'ida cikin wannan wallahu a'lam Allah shine mafi sani annahu lalle shine li ya'lama anna al farqa alladhi huwa thulthani la yazidu bi ziyadatihinna 'ala al-thintayn bal min al sintayn fasa'ida yace hikiman shine annahu shine li ya'lama dan asani anna al-farq alladhi lalle farilla wajibin gadon da za a ba waɗannan 'ya'ya matan allazi wanda ka san su shine huwa sulusani biyu bisa uku la yazidu baya karuwa bi ziyadatihin da karuwan su ala sintain idan sun wuce biyu misali kar wani ya ɗauka to tunda an ce in su biyu a ba su biyu bisa uku to kar ka ce ko sun wuce biyu ba biyu bisa uku ne sai Allah ce fa in kunna fawqa ne in sun wuce biyu sai sai falahunna sulu sato ɗaya bisa uku za a ba su kenan sai muna maka in sun wuce biyu kar ka ɗauka to tun da sun ƙaru a ƙara sai dai a rage abin da yake nufi shi yasa ta fawqa sunatain da bai faɗi haka ba kai wani zai sai to in sun ƙaru a ƙara ashe yana nufin in sun ƙaru to sai dai kuma a rage ba to shi ne yake cewa kaga tun da yanzu misali ɗin so biyu an ce biyu biyu ko in ita ɗaya mai muka fara ɗazu rabi to kaga ashe ana karuwa abun kuma yana raguwa to kaga wannan ya sha bambanta diman ko yake cewa bal abin da ake nufi minas tsintaini daga biyu fasa'idan zuwa sama duk abin da ya karu kan biyu to kuma kwancicin kuɗin zai ragu wa dallatil aya ayatul karima sai wannan aya mai girman sai ta nuna annahu lallai idza wujida bintu sulbin wahida idan aka samu yar tsatso ita ɗaya kenan mutum ya rasu ya bar ya kwaya ɗaya wato idan mutum ya rasu sai zama abin da ya bari ya ɗaya ce wa binti ibini ko kuma ya rasu ne sai ya bar ya ɗaya da kuma ƴar ɗa au banati ibini ko kuma ya bar ɗaya mata na ɗansa jikoki kenan to yanzu ya haɗa abu mutum ne ya rasu ƴar shi ƙwaya ɗaya ya bari sai kuma jika kaga mutum biyu to shi a anan sai ce ko kuma misali jikar ma ba ɗaya ba jikoki mata biyu ne sai ce to yadda za ka raba nan shi ne fa inna li binti sul an nisu wannan yar shi yar tsakon shi tana da rabi fa yu'ti bintul ibn a wa yabqa min as-sulusaini allazaini faradahu man lahu lil banati aw banatil ibn as-sudus fa yu'ta bintil ibn aw banatil ibn wa li hadha yusamma hadha as-sudus takmilatu kai. to ga idan aka baya baiwa yar cikin sa rabi saura to yace wa yabqa to abinda zai rage a min mina thuluthayn daga cikin as-thuluthayn shine biyu bisa uku allazaini waɗanda su kuma farabahum Allahu lil banati dama Allah ya farlanta su ne ga 'ya'yansa mata abin da yake nufi idan aka ba ƴar cikinsa rabi to dama asali da ƴaƴan cikinsa su biyu su ya bari kaga sulusai ne biyu bisa uku to sai ya ce abin da zai rage biyu bisa uku wanda Allah dama tun asali ya farnanta biyu bisa uku lilbana ga 'ya'yan cikinsa ne mata in sun kai biyu au banatil ibni ko kuma 'ya'yansa mata na wajen ɗansa wato jikokinsa mata kenan to a nan a za a ba su sudusi wato ɗaya bisa shida kenan kun sai an kula da aka cire rabi a kan wannan rabi da ya rage wai sai a kasa shi ina jikar sai a bata one over six ɗaya bisa shida dama fa a salatan jika fa ba su da gado amma yanzu ana magana yara sun bai bar kowa ba ne ba iyaye ba uba ba uwa ba kaka ba kaka mace sai ‘yarsa kwaya ɗaya ya bari sai kuma jikarsa kwaya ɗaya ko kuma jikoki matan sun kai biyu shi ne abin da ake magana amma in dama akwai matarsa akwai iyayensa ai ba maganan jika to shi ne maganan da ake yi to in ga ‘yarsa sai jikoki to sai a ba jikar su da sai ɗaya bisa shida fa yi bintil ibini au banatin ibini wannan ɗaya bisa shida ɗin za a ɗauka ne fari uba sai a miƙa shi bintin ibin ga ƴar ɗan wato jikar au banatin ibin ko kuma ƴaƴan ɗaɗin in ma jikokin sun wuce biyu duk su haɗu a kan su shi, wato in jikoki ne babu batun cewa in ita ɗaya rabi in ita ka ko su nawa ne a kan su shi? a eh, one over six ɗaya bisa shida wali haza to da wannan ne yusamma hada sudus kaga wannan sudusin ana kiran shi takmilatul sudusai cikon biyu bisa uku cikon biyu bisa uku abinda ake nufi ka san yanzu dama da ƴaƴa mata biyu ya bari suna da biyu bisa uku to yanzu ɗa mace ɗaya ce sai aka ba ta rabi to yanzu abinda ya rage rabin shin za a iya kiran shi biyu bisa uku ne bai kai ba ai rabi ne to a wannan rabin ne za a yi kasafin a ba su sudusin wannan sudusin da za a ba su in ka hada da rabin da aka ba ɗar to zai baka cikon da zai iya zama sudusai ne biyu bisa uku ai biyu bisa uku ya wuce rabi ai biyu bisa uku ya wuce rabi ai to tun da biyu bisa uku ya wuce rabi to kaga ta samu rabin bai gama cika biyu bisa uku ba to aka cire sudusi ɗaya bisa shida in aka ba wa jikokin to in ka hada da rabin da aka ba yar to zai baka an samu sulusaini to shine takmilata sulusaini din da ya kawo cikon biyu bisa uku din gado kenan kaga takmilatu sulusaini cikon biyu bisa uku yanzu abun an gane da lissafi <laughs> lissafin lissafin lokacin malamai sai sun za ka suna zara suna rubutu don lissafin akwai zafi wa mislu zalik to haka wannan misalin ma yake bintil ibn yar 'da. jika dai har yanzu ma'abanatil ibni tare da ‘ya'ya mata na ɗa jikoki ko jika ɗaya ko jika biyu kawai za ka ɗauki abu allati an zala ha. wanda waɗannan matan sun sauko ne daga gare ta kenan waɗannan jikokin ta ina ne tushen asalinsu shine zuwa ga kakansu ne ya rasu baban iyayensu mahaifiyar iyayensu to haka dai abin za a raba kamar yadda ka ji a can shine in ya kaɗai ya bari sai a ba wa ‘yan rabi jikokin nan mata sai a ɗauki su da c over sai a ba su hatsa kai su raba shi eh. eh. eh. yawwa ragowan shine akwai bayanin da muka ce mun bar shi a baya za mu zo mu yi wani bayani akan abin da ake kira al'asaba akwai abin da ake kira asib ko asaba wanda an zo rabon an fitar da kason kowa sauran kason kuma shi zai tattara su to amma wanda yake zama asu kuma namiji ne fa ma baqiya fa li aula rajulin zakar to amma shi bayani akan asaba din yana nan a gaba duk za a zo a fitar da su a hankali in ya fi nan sai ya fita eh hmm. Eh. <laughs> ana so ta samu su da shi eh, kuma ya mutu rabonta su da shi kenan to wanda ka yi ya tsofa yana neman ta da aure ita tana yanga ba ta son sa shi kuma shahararren mai kuɗi ne yadda shi taimakon ki za a yi ana sa wurin ki zo da su kenan ya fa sai mutu kenan in ya mutu sai ta zo ta ci su da ji wani ba wato ta amince da auren jari to na'am na'am to a nan sai yake sa wata dullul aya yanzu abinda ayan nan take nuni a kai shi ne annahu lallai yadda al'amarin take matattaqra al-banat aw banat al-ibn as sulusai annahu yasqutu min dunihinna min banat al-ibn li'anna Allah lam yufrid lahunna illa as-sulusay wa qad tamma yace annahu abinda yake nuni shine matattaqra al-banat au banatil ibni as duk lokacin da banat ‘ya'ya mata ko kuma ‘ya'ya mata na ɗa wato jikoki mata suka nutse a cikin biyu bisa uku annahu yasqutu min dunihinna to lallai yana kifar ko kuma yana zubar da wanda yake ƙasa da su